بهديه واستمسك بسنته أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحق الفاصل نعم نعم وأجمع الأمة على أن من أسلم لا يجب عليه اتباع إمام معين wato malamai sun yi ijimari cewa lallai duk wanda ya musulunta ba dole bane ya bi wani imami ayyanan ne wannan ijma'i ne ba dole bane in bi Abu Hanifa ko in bi Malik ko in bi Shafi ko in bi Ahmad dukkan su gaba ɗaya malamai ne zan iya tambayar kowanne daga cikin su zan iya zan iya ainihin aiki da fatawan kowanne daga cikin su bal mukhayyar a shi dai an ba shi zabi qala sahibul tanqih wato sahibul tanqih yana cewa in aqadal ijma ala anna man aslama al'an wato ijma'i ya kullu cewa lalle duk wanda ya musulunta yanzu falahu an yuqalli da man sha'a min ulama ya samu yayi takalidi da duk wanda ya so daga cikin malamai bai ga ce dole ba an gane a ce dole sai ka buwa ne ba tare da wani kuntatawa ko wani laifi ba cewa in kayi takalidi da wani kayi laifi wa ajma'a as-sahabata ridwanullahi alaihim sahabbai sun yi ijma'i Allah ya kara musu yadda ala anna man istasfa man istasfa Abubakar cewa lalle wanda ya nemi fatawan Abubakar da Umar radiyallahu anhu wa alladahuma kuma ya musta dalili fa lawa an yastasfi Abu Hurairah ya samu ya nemi fatawan Abu Hurairah idan ya nemi fatawan Abubakar kuma wata rana zai iya neman fatawan Umar wata rana zai iya neman fatawan Abu Hurairah da Mu'adh bin Jabal radiyallahu anhu ma da wani su wa ya'malu bi qawlihima kuma yayi aiki da maganar su min gairi nakif ba tare da inkari ba da cewa to a bai sa da kana kana neman fatawa wajen Abubakar yanzu ka kuma wajen Umar bai sa kana tambayar Umar ka koma wajen Abu Huraira bai sa daga Abu Huraira ka koma Mu'az bin Jabal babu wani inkari zaka iya tambayar kowanne malami a kowanne lokaci nam fa man da'a rafa hadhihi al-ijma'i duk wanda yayi da awar dauke wannan ijma'i guda biyu fa alayhi dalil to ya zama wajibi ya kawo dalili eh. alal imam al-qarrafi al-imam al-qarrafi al-maliki yana cewa naqalan an al-imam an-nawawi shi ma ya ciranto daga imam an-nawawi nam allazi yaqtadihi dalil abinda dalili ke hukuntawa annahu la yulzamu shakhs at-tamazhab hmm. bi mazhabin wato lallai ba a lizirta ma wani mutum ya mazhabantu da wata mazhaba ba a lizinta ma wani mutum ya mazhabantu da wata mazhaba bal yastafti man sha a'a ya nemi fatawan duk wanda ya ga dama na'am lakin min gairi tatabbu'in lil rukhas yawwa inda kuskure yake hmm. inda gizo ke saka ba tare da bibiyar rangwame ba wani zai duba ne duk inda sauki yake a cikin kowace mazhaba sai ya aiki da shi hmm. wannan kuskure ne ta tatabbu'in rukhas a gani za a ga lokaci sauƙin haramun ne ma za a ga mushtahidin ila ya yi ishtihadi ne ya yi kuskure misali kama akwai mazhaban da aka dan halarta shan giya kaɗan aka ce ishrab wala tuskir ka sha kada ka bugu daga cikin wayannan mazhabi akwai da aka dan halarta shan giya kaɗan to wani sai ya ɗauki nan wajen ya ɗauki fatawan wannan mazhaba ne. duk mai koma mazhaban da aka ce ya halatta mutum ya saki matar shi ta dubura sai ya rike sai ya koma mazhaban da aka ce ya halatta a yi kiɗa ya halatta a yi amfani da kayan kiɗa sai ya rike to haka zai tattaro irin wa'annan masayin din an gane wannan ko wato sai ya koma kuma mazhaban da ke cewa misali ya halatta mace ta ba ƙaurinta a waje sai ya rike to duk wurin da ya ga rukar sai ya tattaro su sai ya yi littafi da zuwa ya riga aiki to ne malamai ta ce irin wannan ta tabo rukar haramun ne duk wanda ya bi wannan wasu daga cikin salaf sun ce faɗar jama'a li nafsihi sharran kullum irin wannan ya tattaro wa kansa sharri da baki ɗaya? a ya zama to yana tambaya ne ya yayi aiki kuma tambayan a gaya mashi dalili mai karfi ya aiki da shi So. muna cikin magana kan shi'a nusairiya albaɗiniya na'am bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim wa shi wannan bawan Allah aljambalani yayi rihila zuwa baghdad wa ba da fatara min zamani bayan wani dan fatara na zamani taraka mutajihan ila hal wato sai ya bar ainihin Bagdad ya tafi garin Halab. Hmm. Can garin Sham kenan. Ai su takarra fiha. Ta inda ya tabbata a garin Halab. Wa asha fi kanatin daula. Wato ya rayu ƙarƙashin kulawa ƙarƙashin reno na daula alhamdaniya. Wa tamadda ba da kuwa sai daula. Ya sami wani sashen ƙarfi daga sai daula. Allah kana muhibban li bai bayi. Wanda shi sai daula mutum ne mai kan ahli bayi. Min gairi gulu. Ba tare da gulu ba sai amfani da shi. ya zauna cikin wannan garin wa Hussein bin Hamdan haza la'iba daura khabiran shi Hussein bin Hamdan wannan ya ba da gudunmawa mai girma fi tanzihin Nusairiya a wajen tabbatar da aqidar Nusairiya amma kusan da wani abu zai iya yi wa shi Hussein bin Hamdan din ya ba da wannan gudunmawan amma kuma ba tare da ya san aqidan yan Nusairiya din ba kawai zai ɗora kawai yan Nusairiya aqidan yan Shi'a ne kawai ɗan na Shi'a masu zan ahlul baiti wato ba su kai matakin zina ba duniya ba an gano wannan to tunda suna san ahlul baiti sai ya rike su tunda shi ma yana san ahlul baiti misali yi utamaru الشيخ al'azam inda nusairiya wato shi wannan ana magana shi malamin kenan wancan malamin jan balani kenan to shi yasa ya bada gudunmawa wajen yada aqidar nusairiya nan ina magana saifu daula ne saifu daula shi sarki ne yana son ahlul baiti ba lalle bane ya zamanto wato irin ya san aqidar nusariya tunda su ɗan nusariya sun shahara da guluwi sun shahara da guluwi wajen al'amura kuma suna koya aqidar su ba kuma zai san aqidar su ba amma shi wannan bawon Allah Hussein bin Hamdan wato daga cikin wanda ya ɗari ne a gidan Nusairiya ya ba da gudunmawa mai girma wajen tabbatar da Nusairiya wannan shi yasa ake ake lissafa shi daga cikin mafi girman malamai a wajen nusairiya tamayyaza Hussein al-Husaini bil zaka wal quwwa wato shi Hussein al-Husaini ya shahara da ainihin basira da iko ala ta'alif fil A kan wallafa littafi kan mazhaba hmm. yana daga cikin mutumin da yake da iko wajen yada wallafa littafi don yada wannan mazhaba ta nazariya na wata tawiri iya da kuma wajen tadwir kawo ci gaba yana ta kawo ci gaba da wannan mazhaba din hatta kana yulqabu bi shaykhuddin har ma ana mai laqabi da shaykhuddin kamar da kishan shaykhul islam ibn taymiya na'am da shi ma wannan shaykhuddin al-husaini wa min al-kutub allati qama bi ta'lifiha daga cikin daga cikin littattafai wanda ya tsayu da wallafa shi akwai littafin al al kubra wa asma'un nabi da asma'un nabi wa asma'ul a'imma wal ikhwan وكتاب الهداية الكبرى من الكتب القيمة ذات الأثر العميق wato littafin al-hidaya al-kubra yana daga cikin littattafai masu kima ma'abota tasiri mai zurbi fi fikratin musairiya a cikin fikira na musairiya na'am wa ba da wafatin Hussein bin Hamdan bayan rasuwan Hussein bin Hamdan walla ri'asata al-nusairiya adadin min ru'asa sai wasu adadi daga cikin shugabanni suka jagoranci shugabancin nusairiya na'am walakin lam yablughu shuhratu sai dai su ba kai shahararsa ba su ba su kai shahara za mu ji sunayen wa'annan mutane ko gaba sai musulun نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وحدثني محمد بن رافع وعبد الحميد wata ƙara ba su laf eh wato wayannan sun yi kusanci wajen lafazi amma sun nan bambanta kaɗan قال بن رافع ابن رافع حدثنا وقال عبد وقال عبد أخبرنا نعم عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري أنا أخبرني سعيد بن مسيب عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم wato an karɓo daga abi huraira ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ina usriya bi laqitu Musa alaihi salam a lokacin da aka yi Isra'i da ni an gane ku sai na gamu da annabi Musa alaihi salam na'am aka yi annabi sallallahu alaihi annabi ya siffanta annabi Musa ya faɗi irin siffofin sa fa idza rajulun isbatuhu qala hasibtuhu qala hasibtuhu qala mutala mudrib rajulun ina tsammani ya ce shi mudrib ya ce rajulun ra'as wato mutum ne mai kum yayi kum din kanshi an gane rajulun ra'as kanshi wato ya tsefa kanshi mutum ne mai tsefaffen kai ka annahu min rijali shanu'a kamar yana daga cikin mazajen nan na shanu'a sunan waje ne ala walatitu isa yace sai na kamu da annabi isa alaihi salam fa na atahu nabi sai annabi kuma sai ya siffanta mana shi fa iza raba'atun raba'atun sai gashi nan shi raba'atun shi mutum ne ba dogo ba gajere ba hmm. mai makakaicin tsawo ahmar kuma shi irin jadin nan ka annaba ta da dama kamar bature ne ko ka annama kharaja min dimas kamar ya fito daga garin dimas irin sifan shi sunan gari hammama abin da kai kamar ya fito daga ainihin gidan wanka na'am a gari kamar gashi nan fari kal kamar ya fito ya fito daga gidan wanka din nan ala wa ra'aytu ibrahima salawatullahi alaihi yace na ga annabi ibrahim salawatullahi alaihi wa ana ashbahu waladi bi ni ne dan da yafi kama da shi a cikin ayan ibrahim a cikin jikokinsa na fi kowa kama da annabi ibrahim alaihi salam hmm. qala fa utitu bi ina aini yace sai aka zo min da ƙwarya guda biyu na hadihi ma labanun ɗaya daga cikin su nono ne wato akhar kamru ɗaya kuma giya ne fakila ne sai aka ce mu kun ayyuhu ma shi ka karbi wanda kake so daga ciki karbi in ma nono ko giya fa akhadtu labana sai na karbi nono fa sharibtu sai na sha wannan nono din na fa qala mudita al fitra sai ce an shiryar da kai zuwa ga fitra an shirya da kai zuwa ga aƙida mai kyau zuwa ga ainihin sunna ko kuma yace ka dace da ainihin sunna ko fidira na'am amma innaka law akhassa al-khamra yace amma fa da ake ka karbi giya ga wat ummatu da al'umman ka sun halaka an gane sai Allah ya taimake ka ka karbi nono na'am na'am babu zikirin masih ibn maryam wal masih ad-dajjal باب أنبتا المسيح بن مريم ده مسيح الدجال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك يجي نا كرنتا أو ده إمامنا مالك النافع عن عبد الله بن عمر إيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ذا الله صلى الله عليه وسلم يأتي أراني ليلة عند الكعبة نا كن ونجري أو جن كعبة فرأيت رجل آدم رجلا سينك وانا متون بجن كلا نعم كأحسن ما أنت رائم ما أنت رائم كما في جاوة أبدا كتب غني wato kyakkyawa min qawli zalika kamar mafi kyawun abu daga daga cikin jajayen mazaje lahu limmatun yana da gashi wanda yake tukulluman gashi wanda yake ya wuce kulle. ka ahsani ma anta ra'in min al-lamam kamar mafi kyawun abin da ka taba gani na ainihin gashi irin wannan adrajalaha wato ya mata kum fa hiya taqduru taqduru ma alhali tana digan ruwa hmm. ya mata kum kuma tana digan ruwa kace gashin muttakiyan ala rajulai ya dogara akan wasu mutane guda biyu ya dan dafa su na'am au ala awatikin rajulai ko kuma ya dogara akan kafadan wasu mutane guda biyu ya tsofu bilbai yana dawafi a ɗakin Ka'aba wa sa'altu man hada sai ka baya wane ne wannan mutumin da yake dawafi a ɗakin Ka'aba ila hazal masih ibn maryam ce wannan shine almasihu isa dan maryam na'am summa idza ana bi rajulin ja'd sai gashi ja'd kadai wato sai gashi mutum ne wato dunkushi ba dogo ba shi ba gajere ba an gane wannan ko a'a wannan sannan kuma sifa fasara na biyu na ja'ad mutum ne mai haɗaɗɗen halitta halitta halittar kowanne ya manne da kai da juna hannun shi ya shige da kyau kowanne halitta shi ya shige da kyau an gane mai curarren halitta irin sai ta ga mutum irin gashi ko ina halitta shi ya haɗe sosai eh? kurnu shi da kurru kurru yawa ko shi ga halittar shi kamar a fashe ka kamar hannun zai fita ma daga gari a gari to shi halitta shi ya ya ainihin haɗe da kyau wani ya ce shi ne kurru eh kurru kurru kurru ake sa to ba ba wannan ba ba irin wannan gulan irin wannan ba to ba zai yawa to shi ne a'awar al-ayn al-yumna sannan kuma gashin shi gashin shi wato a ture yake shi ma gashin ba irin gashin bane sakacce irin mai laushi din nan gashin shi a ture yake wato a'awar yumna a'awar ainihin yumna aini ainihin yumna sai ga wani mutum ja'adin wato mai turaren gashi gashin shi a dunkule yake wato idan shi na hagu idan shi na dama wato ya makance idan ba shi da kyau annaha ina batun tsafiya kai ka ce ina biyu ne wanda ya bungulo ka san ido in ba kama ce a sama mutum idan akuya ko idan rago aka samu za ka idan ya zai za ka ya bungulo irin baya kirta wani shi za ka ba kyan gani to shi ma idan ya turo yadda ka san biyu wanda yake ya mai wanda yake ya turo wasu altu man haza sai na tambaya waye wannan mutum mai ido ɗaya haka wakila hadha al dajjal shi wannan shine almasihu dajjal hmm. an gano wannan ko حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي حدثنا أنس يعني ابن إياد na'am نعم عن موسى وهو ابن عقبة عن نافع قال shi wannan ja'ad din wasu kace wato aka yi amfani da shi ga siffa na na suka aka kai amfani da siffa na suka kuma wani lokaci siffa na yabo wato in sifa na suka ne mutum in ake ya dai mutum mai dunkulallen hannu wato marowaci ba shi da kyauta sansan misali ya ce na ja'ad an gano wani ko ko kuma mutumin da yake wato gajarta ya yi yawa ana kiran ja'ad da ana kiran shi da wannan sifa din amma in sifa ne na yabo shi ne ake ta shi da mutumin da yake mai curar halitta an gano wani go ko mutumin da yake gashin shi wato a tattare shi an na annabi isa yi shi na annabi isa mutumin da yake gajere ya zama kamar suka ake shi ga dujjal eh نعم حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي حدثنا أنس يعني ابن عياد نعم نعم عن موسى وهو ابن عقبة نعم kala abdullahi bin umar abdullahi bin umar ya ce zakar rasulullah sallallahu alaihi wasallam wata ran manzo sallallahu ya ambata bayna zaharan min a gaban mutane manzo allah ya ambata masih ad-dajjal sai ambaci al-masih ad-dajjal nam me ma'anan masih malamai sun yi fassara cewa ce to akwai bambanci tsakanin masih ta bangaren annabi isa da masih ta bangaren dajjal hmm. shi annabi isa an kira shi yi, in ma don kasancewa yana shafan mutane suna warkewa yana shafan mutane suna warkewa kutaru kutare makafi marasa lafiya sannan fasara na biyu an kira shi yi daga yaren bani isra'il ne mezaya daga mezaya wato mai ceto wato ba kalma ba ce arabiya annabi isa mai ceton mutane daga hallaka wanda ce sannan kuma na uku akwai mamsuhul kadamai mm. diddigensa a shafe yake ba irin wannan maɗankwarin kafa ɗin a shafe yake class an gane mamsuhul kadamai wanda ce daga cikin fasaran kuma saboda siyaha annabi isa yana yawan tashi daga wannan gari ya je wannan gari saboda yin da'awa to za ka same suna almasi afalan yasihu fil ard hu. Mm. wato a siyaha. A gane wannan ko to zuwa yana fasarori malamai sun yi ga annabi isa amma mafi yawan yawan fasarar da aka ɗauka cewa an samu shi ne daga in ma daga ainihin mai shafan mutane su warke da izinin Allah ko ya zama to wannan kalma ce ta bari Isra'il a wato na mai ceto annabi Isa almasi annabi Isa mai zaya an gane wani ko to shi kuma dujal an kira shi saboda idan idanun shi wato shafaffen ido an gane idan shi guda ɗaya a shafe yake ya biya bungulo misali an gane wannan ku sannan kuma na biyu shi ma yana yawan siyaha yana yawo akwai tafiyan shi zai tafiyan tafiyan kwana ɗaya zai wajen tafiyan ainihin kwana arba'in ko fiye da haka an gane wannan ku kwana ɗaya za ka zai zai tafiya mai nisan gaske wanda kusan jirgi ba zai yi ba ko mota ba zai yi ba ko wani abu ba zai yi ba saboda saurin tafiya shi za ka sa mai suna masih an gani wani suka ce masih din na kuma kishiyan mai ceto mai hallakarwa ina su yi kirkirar shi antichrist shi kishiyan annabi isa abinda annabi isa yake to shi yana yi kishiyan shi ne yana annabi isa yana shiryawa to shi hallakarwa yake yi an gani wani ku na'am na'am قال عبد الله بن عمر ذكرنا مسيح الدجال عبد الله بن عمر يقول يا أنبتي المسيح dujal mai shafaffen albarka faƙala inna Allah tabaraka wa ta'ala laysa bi a'war yace Allah ta'ala ba mai ido ɗaya ba ne. na'am ala inna al-masiha dajjal a'war wannan kenan Allah yana da ido Allah yana da ido irin nashi an gane amma ba ido ɗaya ba ne. an gane wannan ko dujal mai ido ɗaya ne amma Allah ba shi da ido ɗaya saboda dujal zai yi da awan Allah ta cewa shi Allah ne an gane wannan ko da wannan malaman sunna magabatanmu sun tabbatar ma Allah da sifa na ido bayan ayoyin da suka yi magana a kan ido an hane wa alƙaitu alaika mahabbatan minni wa litusna ala aini an hane ta ce Allah ta'ala yana da idanuwa irin nashi wanda ba irin na halitta ba an gane wani ku baka dujal ba a wato shi dujal shi Allah ta'ala ba mai ido ɗaya ba ne eh, illa annal masih al-dajjal a'war ana illa al-masih al-dajjal a'war ainihi yumna sai dai masih al-dajjal mai ido ɗaya ne ɓangaren dama ka anna ainihu ina wato lafiya kamar idan shi ina bi ne wanda ya bungulu ala wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam eh, a ranar laylata fil manam na ganna a cikin dare a cikin bacci inda ka'aba ina wajen ka'aba fa idza rajulun adam sai ga wani mutum mai jar fata nam ka ahsani matara min udmil eh ba wai irin jajayen nan irin kamar na fata irin kamar na turawa misali haka kamar mafi kyawun abin da ka gani na jajayen mazaje tadribu limmatu wato gashin sa ta ulma wato gashin shi yana sauka baina kalbai baina mankibai tsakanin ainihin mankibai kafadan sa yana da gashi mai yawa kenan rajul sha'r eh ina wannan zamanin da kabar gashi da yawa kana da bakala to eh mu na mu mu ba a san barin gashi da yawa Nan ga mutum ya ba gashi sai a kiyaye man shi amma kaga annabi Isa alaihi salam gashin shi har ya sauka a nan wajen mata ne za su yi irin wannan gashi ya zama yabo gare su in namiji ya tara wannan gashi to ina ganin ko sallah ba za a bi shi wakila a najeriya ba ba wai turawa ai su turawa su har ana sa mai a gyara a yi kum ga gashin na sauka an gane su ma larabawa ka zalika amma mu namu a nan eh, kuma al'adar mu ne yanzu amma mun san lokacin da tara gashi ya zama urf a najeriya inda ka duba hoton iyayen mu zaka da gashi idan eh, kuma haka bane wannan gashi ba matsala bane a lokacin nan amma yanzu tara gashi shine matsala an gano wani ku to shi so haka wato yanayin yadda al'ada ya hukunta da tara gashin da da gashin duk halal ne to idan urf ɗinku ya hukunta tara gashi ka tara in urf ɗinka ya hukunta kada a tara to ka bari domin ka ce lallai sai ka tara saboda bai saba sunna ba sai yanzu ban ma da mutuncin da abubuwa da yawa za ka rasa shi fadlul zari'a al'ada muhakkama ko ta ka'ida usuliya in abu ya zama al'adan mutane ba haram bane shi ba halal bane sai mutanen ka suna yi ka tare da su an gano wannan amma in ya zama to al'adan garin ku ne amma haramun ne to kaka yi shi kamar durkuzo yanzu al'ada ne na garuruwa amma yana da kyau ba shi da kyau to kaka yi na'am nam yakhdur ra'suhu ma'a wato kanshi yana diga da ruwa waje an yadayhi alaman kibai yana dora hannayensa akan kafadan wasu mutane biyu na'am huwa bainahuma yatufu bil bayt shi yana dawa yana tsakanin su yana dawa fi a dakin Ka'aba na'am fa qultu man haza sai ce wane ne wannan fa qalu al-masih ibn maryam sai ai al-masih ne ibn maryam Na'am, wa ra'aitu wara'ahu rajulan ja'adan. Sai na gani a bayan shi wato wani mutum ja'adan kadada. Sai na ganshi wani mutum ainihin ta wato gajere wato kuma sannan mai gashi dunkulallen gashi irin gashin 'yan Najeriya. A'a wara ainihin yumna. Sai na ganshi mai ido ɗaya gefen daman shi yana da matsala. Na'am. Ka ashbahi man ra'aitu minan nas. kaman mafi kamanceceniya da wanda na gani daga cikin mutane da ibn kadan akwai wani mutum mai suna ibn kadan ya fi kama da wanda dujal din wadi an yadai alaman kibai rajulai wato ya daura hannayensa akan kafadan mutane biyu da dufu bil bait yana wafi a dakin ka'aba fa qultu man hadha shi wane ne wannan mutumin haka alu hadha al masih ad dajjal kace wannan shine al masih da dajjal kuna ne wannan ko Haka sai Allah ya yi shi da alama muni kaga koda yayi da awan annabta to gashi kuma ya kamata in shi Allah ne halittar shi na kowa kyau tun da shi ya halitta kowa to kaga shi kuma sai ya zama to kuma ba sai da shan gani tun anan wajen Allah ya nakasa sashi Allah ya yi shi da ido daya ido ido ɗayan ma bai da shan gani kamar ya ga gashi nan kuma Allah ya yi shi da gajarta shi ba dogo shi bai zama dogo ba sai zama gajeri gashin shi kuma sai Allah ya gashin nan wanda in za ka yi kum sai ka ji jiki sai ka jika shi da ruwa sosai ka shafa mai ka yi mene ne sannan kana kuma kana rufe ido <laughs> na a shi wannan wanda yake lalataccen eh shiwa annabi shi ne ma zai kashe dujjal da na yi. shi zai kashe da jihar. an gani kaga duk wannan gaba daya a matsayin su ahlus sunna suna fassara shi ala zahiri ba sa mai tawili wani sai ya nemi ya ce to abin da ake nufi dan kaga tujel ana nufin tujel yana son duniya bai san lahira shi ya sanya bangaren idan shi na kaza ya zama kaza ma'ana bangaren idan shi ya zama kaza to wato shi duniya yake so wato wani wato ma'ana karshen zamani mutane za su narke da son duniya ba wai akwai wani mutum bane mai suna dujal sai ga an yi tadilin mujallad gashi na an karanta hadisi kamar an yarda da shi wajen fasara sai a rusa shi da ta'dil a ce babu wani mutum bane suna dujal kawai duk mutumin da ya sa son duniya gaba shi ne an gane ko ne sai aka sura wannan sun sun yarda da duniya ba su yarda da sun fi yadda da harkar duniya da san kaza duniya su ne ake nufi da dujal ai sun ga sun bayyana ga sun mana ganin su Zaka ka ga malamai za mutane suna lalata fassarar da suke lalata fassarar annabi Isa din alaihi salam hmm. na'am na'am jami'u sahih Imam Bukhari Abu Intiqam ar-Rajul jalla wa ala na'am Bukhari ina ya ba ka bari ido ido ido guda biyu ya lalace

intiqam babu intiqamur jalla wa azza min khalqihi bil khat idan sun kafa muharim Allah eh shine sai sai wancan babu babu shi ne babu shi shas to kalanta mu shi na'am babu intiqamur rabb azza wa jalla babun Allah wato azaban Allah azza jalla min khalqihi azaban shiga halittarsa azaban shiga halittarsa da fari idan suhikat maharimullah idan aka ceta abin da Allah ya hana kun gane ko hmm. idan mutane suka ceta abin da Allah ya hana sai Allah ta'ala ya yi musu azaba da fari babu istisqa fil masjid jami babu istisqa a cikin masallaci na juma'a babu roƙon ruwa na ba istisqa na'am haddathana muhammadun qala akhbarana abu damra anas bin iyad wato abu damra ya bamu labari anas bin iyas nam qala haddathana sharik bin abdullah bin abi namr annahu sami'a anas bin malik yadhkuru annahu shi sharik bin abdullah bin abd namr bin abi namr ya ji anas bin malik yadhkuru anna rajulan dakala yawm al-jum'a yana ambata cewa lalle wani mutum ya shigo ranar juma'a min babin kana wijahal minbar wato daga wani kofa wanda yana fuskantar mumbari an gane ko mm. wani mutum ya shigo daga wani kofa mai fuskantar mumbarin manzo sallallahu alaihi wa sallam Na rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qa'imun yakhdhu alhali manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana tsaye yana huduba fastaqbala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qa'ima sai ya fuskanci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a tsaye shi mutumin mm. ya fuskance shi a me a tsaye to yanzu a nan wajen ya kusa? akwai masu irin wannan iskin ba dace da suka ga wai umar wata rana umar suna sun samu matsala da abubakar da umar suka samu matsala da abubakar shi abubakar shi ne ya yi kuskure a lokacin sai abubakar ya roƙi umar cewa da allah umar ka yi ne ne kuskure ka yafe mu ubanci wallahi ba ya yafe maka ba ba za ka mun bai yi shi ne abubakar hankalin shi ya tashi sai kama hanya ya je wajen manzo sallallahu alaihi wasallam lokacin gashi a cikin majalisi an taru abubakar na zuwa kawai saboda rikicewa sai abubakar ya faɗi ƙasa ya zai ce ya kai abubakar da ya faru ya ce ya rasu wani abu da ya haɗa ni da ainihin umar ni na yi masa laifi da na yi masa laifi sai na gane kuskure na sai na roƙe shi gafara sai ya gafarta min shi ne sai annabi ya ce ya gafiru lahu laka ya ababakar ya gafiru lahu laka ya ababakar tun da ya ƙi ya gafarta to Allah ya gafarta maka ya ababakar Allah ya gafarta maka bayan annabi ya faɗa haka ya ce inna laha ba asali bil haqq fa qultu kazabta wa qala abubakar sadaqta wa wasani bi nafsihi wa mali hal antum tariqu li sahibi yace Allah ya aiko ni Allah ya aiko ni da gaskiya duk duniya gaba ɗaya kwace ƙarya nake yi wannan bawan Allah yake gaskiya nake yi shin za ku kyale mu mutumi na ko za ku kyale mu ba kuma ya rasulullahi na yabe mai annabi ya cewa Allah ya aiko ni da gaskiya kuka ce ƙarya nake yi Abu Bakar yace gaskiya nake yi yace mu je da dukiyarsa da kansa za ku kyale mu abokina Umar ya rikice shi ya ga faɗin abin mai ga abin eh, ya ga faɗin ya zai ƙarfi shi kuma kaga anan wajen abubakar ya zo ya rikice saboda faɗin shi da umar sai ya faɗi ba ya faɗi don gaisuwa ba ne ba ba ya faɗi don ya gaisuwa ba ne rikicewa dan annabi ma da ya ga da ya abubakar sai kai amma ha za fa Ya ce wannan ya rikice tun daga nesa ya ga abubakar a rikice baɗin biyu usul to anan wajen ga wannan mutumin kuma ya zo annabi yana gudu ba ya tsaya gaban annabi ya magana da duk dukuso ba to shi anan wanda ya yi biyayya wanda ya rashin kunya kenan eh? haka za ga malamai suna istinbadi wasu mutane za su suna malaman Najeriya musamman yan biriya an gane ya kamata in mutum zai istinbadi yanzu ba yana ma da salaf a cikin malamai ko daga cikin masu sharhi akwai malamin da ya wannan sharhi da ya kama da wannan daga kwata-kwata ba za ka samu wannan sharhi a ko'ina ba sai daga isin baɗin shi wannan ɗan najeriya hmm? Allah shi kiyaye shi ne sai mutumin ya fuskanci annabi a tsaye ya ce sun kuya mara kunya wa iya zilla, wa iyaz billah qala ya rasulallah. sai ce ya rasulallah. halakatul mawashi ce ya rasulallah dabbobin sun halaka wan qata'at subul kuma hanyoyin samun abinci ya yanke Allah ya yi gifin ka roƙi Allah ya sauka mana da ruwa na'am ala farafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Ya ce sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ɗaga hannayensa nan take wa qala allahumma askina yace ya Allah shayar da mu allahumma askina ya Allah shayar da mu allahumma askina ya Allah shayar da mu ala anas dama ana istisna'i ana istisna'i wanda ba na sallah ba ana istisna'i wanda ba na sallah ba Abu Hanifa ya yace eh amma za ba Abu Hanifa dama istisqa addu'a ne kawai an gano wannan amma sauran mazhabi suka ce akwai hadisai da suka yi nuni akan sallah Daliban abu hanifa irinsu abu yusuf shi abu hanifa ya yi inkarin cewa akwai wani sallah na istiska, salatu istisqa shi bai zama. amma ɗaliban shi bayan su suka ce Allah sarki da malam ya rayu Allah ya sa ya ga wayannan hadisai ingantattu da suka nuna annabi ya yi sallah istiska, da ainihin malam ya tabbatar da sallah istiska. sai su ya zamanto ba su yi takalibi gare shi makauniyar biyayya ba sun suka suka ɗauko ainihin salatu istisqa suka kawo shi maza mazhaban hannafiya amma shi abu hanifa ba magana salatu istisqa an gane wannan ko saboda haka shi du'a'ul istisqa ne kamar wannan inda wannan hadisi ya hukunta to shine sai ana zai ke cewa wala wala wallahi yace ko kadan wallahi ko kadan wallahi ba mu gani a cikin sa ba mu ga wani girgije ba wala qaz'a ba mu ga wani gajimare ba wala shay'an ba mu ga komai ba wa ma bainana wa bainas sal'i min bai. kuma babu wani gida tsakaninmu da dutsen sala sala wani dutse ne a madina hmm. babu wani gida tsakaninmu da shi wato fili ne tsakaninmu da dutsen sala fili ne muna ganin dutsen wala dare babu wani gida dai nam qala fasala'at min wara'ihi sahabu yace kawai kawai sai muka ga wani girgije ya bullo ta bayan wannan dutsen hmm. kawai misalin turs misalin garkuwa girgije yadda ka san garkuwa wanda ake kariya da shi wajen yaki falamma tawassadat as-sama a lokacin da girgijen ya zo tsakiyar sama in intasharat sai girgijen ya fi tsakiya sai kama watsuwa sun kama watsuwa sannan kawai sai gashi ya kama ruwa na'am Kala wallahi ma ra'ayna shamsa shamsa sabtan yace wallahi ba mu ga rana ba sati guda tun da aka fara wannan ruwa ba a ga rana ba sati guda summa da kala rajulun min babi min zalikal bab eh ranan ba dai wannan wasaci gudan nan ba aiki kenan kullun cikin ruwa ake sannan sai ga wani mutum kuma ya ƙara shigowa ta wannan kofa din fil juma'atil muqbila a cikin juma'a da ya fuskanto daga juma'a zuwa juma'a ke ta ruwa sai ga wani mutum ya fuskanto ta dai wannan kofa din wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qa'imun yakhutub alhali manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tsaye yana hudu ba wastaqbalahu qa'ima sai shi mutumin ya fuskanci annabi a tsaye yin bil ba faqala ya rasulullah yace ya rasulullah al amwal ya rasulullah dukiyoyin sun halaka kuma wancan fa dukiyoyin sun halaka saboda ruwa hmm. a saboda yanki saboda bari rashin ruwa to yanzu kuma dukiyoyin sun halaka saboda ruwa yayi yawa an gane ku qata'at as-subul yace ya rasulullah wato dukiyoyin abin nan me dukiyoyin sun halaka kuma hanyoyin abinci ya yanke fadullah Allah yumsikha ka roki Allah ya rike wannan ruwa din kuma shi na'am ala farafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya dai yace nan kuma sai manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya daga hannayensa na'am summa qala allahumma hawalaina la alaina yace ya Allah ka bayar ruwan gefe gefen mu kada ruwan ya dawo gare mu Allah mai da ruwan gefe gefen mu kada ya dawo zuwa gare mu allahumma alal akam ya Allah wato ka saukar da ruwan ka bayar da ruwan zuwa ga ainihin wato tsakon kwani wal jibal da duwatsu wal ajam wal ajam da kuma ainihin tsauninnuka wal zirab da duwatsu wal audiya da kwararruka a to rafuffuka nam wa manabit shajar da matsaran bishiyoyi inda itatuwa ke tsirowa duk wayannan wurare za su fi bukatar ruwa din ala fankada'at yace shikenan kawai sai ruwan ya yanki bayan da ya gama addu'a sai ga ruwa ya yanki nam wa kharajna namshi fis sama sai muka fito muna ta tafiya cikin sama ana tafiya fi shams Mm, muna tafiya cikin rana sai ga rana ya fito ala sharik sai sharik yace fasaltu anas bin malik sai na tambayi anas dan malik a huwa rajul al-awwal wannan mutum mutum farko ne ko wani mutum daban to wala ban sani ba kawai dai wani mutum ya zo amma mun kasa ganewa mutum farko ne ko wani sabon mutum ne shi kuma ya zo a nan wajen kaga ya halatta ka yi tawassuli da addu'an wani mutum idan muka shiga cikin tsanani za mu iya yin tawassuli da addu'an mutumin kirki kaga wannan bawan Allah ya zo ya yi tawassuli da addu'an manzo ya rasu la roƙa mana Allah kana iya samun wani mutumin kirki ka ce da Allah ka roƙa min Allah za mu yi jarabawa ka roƙa min Allah zan yi tafiya dawo lafiya ka roƙa min Allah samu ciniki to duk wannan gaba daya ana tawassuli bi du'a'i rajulin salih wannan ba laifi bane amma an gane shari'a an gane ku Allah shi taimake mu ka kuma Bukhari a ina irin baɗin saɓon Allah me me ce ma babu intiqamun rabb azza wa jalla babu azaban ubangiji azza wa jalla wancan babin ya fi shi ba hadisi shi wannan babin da shida ne o zai fito da babu ba hadisi ne eh, babin ya fi takkara Daga kaga kenan wato ba shi da hadisin da ya zo da wannan sanadin hmm. bai da hadisi wanda yake ya zo da a da sanadin da yake so wanda ya cika sharadin shi amma akwai wani hadisi wanda ya nuni cewa saban Allah in yayi yawa Allah ya kan azabtar da mutane an gane wannan eh na'am abin da tsakon kwani na'am akwai shi ya kwashi shafin to na'am eh wana banna to damiru kullu ga iska nan damiru kullu shay'in bi amri rabbiha damiru kullu shay'in bi amri ba laifi bane ce ruwa ya barna sai eh, suna ɗan saka yawa ne saboda ɗan ladabi haka ce ruwa ya gyara ruwa ya gyara ana neman taimako kamar yadda aka saba a taimaka sai da za a shi